Yau Asabar 11 ga watan Juni shekara ta 2022 'yan uwa matasa barkan ku da warhaka lokacin shirin labarin matasa ne kai shirin da ke zo muku a kowane karshen mako daga studio Kalangu. Yau a cikin ɗakin magana kuna tare da ni Fanta Shamsu da Gora ta Rabia Mai Kano ya ne Rabi da dama. Lahiya lau nake Fanta ya wajen ki. Alhamdulillah Rabi. Ta Fanta me kike ɗaukar mana da shi yau? To Rabiu da zamu fara ne da leƙa garin Agadez da na dogon dutse inda aka hana matasa wasa da motoci a yayin bukukuwa a cikin takaitaccen rahoton mu na yau za mu kawo muku zancen wata babbar muhawarar da ta tara dimbin matasa a garin zandar da karshe kuma sai filin na wasannin motsa ciki. garin Agadis, idan aka ce rodeo wato suna nufin wasa da motoci wanda matasa ke yi a lokacin bukukuwan aure hakan kuma fanta yakan shawo haɗura wasu kan rasa rayukansu wasu kan jimuwa da sauransu haka yasa hukuma ta ɗauki matakin hana wannan lamarin bari in bar ku da wannan rahoton na anise karim da aka fassara muku tun yau da ɗan lokaci a Agadis, ana fama da haɗuran da matasa suke janyowa a lokacin da suke tuka motocinsu wajen kan amarya kotun shari'a ya ɗauki matakin hana wannan tabi'a Muktara Hari Martin alkalin Agadas. Sabbin dokokin shari'a da aka amince da su a nan mashara'anta ta Agadas shine an baiwa duka masu bincike umarni wanda ko ina ne idan suka ga irin wannan dabi'ar da ke isa rayuka mutane cikin haɗari da motar da mai motar ya kamata a kama su a shigar da mai motar a gaban shari'a a kwace motar kuma a yi gwanjonta. Wani matakin da bai samu karbuwa ba daga wajen matasa musamman ma a wannan lokaci na babban hutu inda ake samun yawan bukukuwan aure mu ga doka batun gaskiya ba ta mana shi ba in ana aure ya kamata mu zo da samari matasa muna zero mu akan layi kaga ne ta aure kamar mutuwa suru babu wata barnaamij da ke ciki mun san tabbas akwai hasari sai dai mu ce Allah kiyaye ni matashi ne me son yin wasa da motoci in ana armi amma ga doka ba ta mana ba za ta hana mu jin daɗi a cewar babba alkali dole a girmama wannan doka haka zalika rabi a garin dogon dutse can ma karamar hukumar garin ta hana irin wannan wasan da motoci wanda matasa ke yi saboda saboda dai ire-iren waɗannan dalilan. Haka ne Fanta, shi ma dai saboda kiyaye haɗari da kuma kare rayuwar al'umma ne suka yi hakan. Ga rahoton da Abdulaziz Danyuma ya shirya muna da aka fasara mu. A lokacin bukukuwan aure domin rakiyar amarya gidan angonta ana shirya ayar motoci, motoci da babura na gudun fitar hankali kuma matasa suna wasa da ababen hawan lamarin da ke hana wasu matuka, samun natsuwa. Gaban wannan matsala hukumomin magajin gari sun ɗauki matakin hana wannan tabi'a domin kiyaye al'umma. Bubakar Mika Gudu magajin garin Dogon dutse Hatsarurruka ne da har ake samu asarar rayuka. Ita dai sauga aure abace ta farin ciki idan har tana karewa da shiga alhini gaskiya ina ganin haka bai yi ba. Imani da hadarin da ke tattare wasu matasa da muka ci karo da su sun amince da matakin sun yi alkawarin girmama shi kuma. A wallahi dole mu je daɗin shi tunda mu ma kan mu ma rayuwar mu ce muke nan ga tallatawa. Sabili da an ga a tsora mu da iro za mu halaka kanmu bisa kan waɗannan abubuwa. An ga mataki na mayar daidai na an ka tsara shi tun da ana zuwa kama mari can in guda huwaɗi jama'a duka dama za su halaka. Ganin adadin haɗura mummuna da wannan ayari yake janyowa alheri ne ga al'umma da su goyi bayan wannan mataki. Fanta daga rana ɗaya zuwa uku ga watan Juni aka gabatar da wani horo ma matasa da mata 25 akan haɗin kai tsakanin al'umma garin Tagazar. Hakan kuma Rabi an yi shi ne don a wayar da kanin matasa akan matsalar tsatsauran sauran ra'ayi waɗanda mata da matasa ke saukin fadawa a jihar ta tilabiri Bar dai mu saurari tsokacin da Saidi Abdu Winditan. Gaskiya mun samu karuwa dai tunda yanzu ko da hakan ga in muka haɗa kanmu muka zama 'yan ƙasa guda al'umma guda wani bai iya zowa ya raba kanunmu kuma cin hanci da rashawa a bar ƙabilanci da son rai dole duka wa'annan sai an bar su ne kamin a samu a zama al'umma guda. Rabi a samu a nema ma matasa aikin yi da kuma yaƙi da shashancin matasa shine maudu'in wata muhawara wadda ta tara kimanin matasa 200 waɗanda suka fito da ƙungiyoyi daban-daban na ƙasar Nijar ta tara su a garin Zandar. Haka ne Fanta wannan zai ba wa masu tsara wannan ayyukan damar sanin matsalolin da ke shafar matasa domin su samu su shawo kansu. Ga rahoton da Mustapha Mamman Sani ya shirya muna da aka fassara muna. Samar ma matasa aiki da kokowa da ciwiwirin kuskure a cikin birnin Zandar shine ma'udin wannan babban taro na masu ruwa tsaki daban-daban. Bukatar wanda suka shiryar da taron shine bincika matsalolin da ke damuwar matasa domin samun mafuta. Akwai matsalar rashin aikin yi wanda shine yake ginshikin ingiza matasa shiga cikin abubuwan da ba su da kyau. Wata matsala kuma da ke da nata mahimmanci da aka tattauna a kanta ita ce shaye-shayen kayan maye da matasa 'yan mata ke yi. abin da sha wannan sholi marar su guda yi taba dukkan mata sha ba abin da ba sha kashi ka sha kamun mai ba ganin idan kowa da kashi ni zai na baka kisa ba wannan mandamalin zai bada damar magantawa a gaban mahukunta don haka matasan sun yaba sosai da girkinsa. Na ji a jikina yadda hukumomi suka raja'a a kan wannan da kuma abokanin hulɗa. Na ga idan har gaskiya abokanin hulɗa da meri suka yi aiki da abin da aka bayyana musu to ana iya fita cikin matsalar. Wasu shawarwari sun fito a wannan ayyukan taron na kwana uku. Matasa sun bukaci da a rihe dukkan wuraren da ake sayar da kayan maye da wasu kulob-kulob na shan shisha don a shawo kan matsalolin. An girka wani kwamitin bin sau da kafa ga shawarwarin da aka yi domin inganta su. Yanzu kuma sai filim na wasannin motsa ciki tare da gungu Muhammad Dantani. Fiye da 'yan wasan tserere 500 ne ke halartar kwambalar Afirka ta wasan tserere a kasar Ilmoris ranakun 8 zuwa 12 ga watan Yuni. A cikinsu da 'yar kasar Nijar Amina Saini ta samu galar farin karfe ita ce ta biyu a gasar ƙarshe zarar mita 100 cikin kika goma sha ɗaya da digo tara bayan 'yar kasar Gambia Gina Bas kika goma sha ɗaya da digo shida amma kuma ta kasance a gaban 'yan ƙasar Afirka ta Gusum Karina Horn ika goma sha ɗaya da igo goma sha hudu. A fuskar kwallon ƙafa tawagar ƙasa A ta kwallon ƙafa ta gudanar da karanta biyu na farko inda ta kara da Tanzania a ranar hudu ga watan Yuni sannan kuma karo na biyu da ƙasar Uganda a ranar Laraba. Dukkan wa'annan karan suna cikin tankaɗe da rairaye na kofin kwallon ƙafar ƙasashen Afirka Côte d'Ivoire 2023 kasar Nijera yanzu dai tana aji na biyu a cikin rukunin F da maki biyu tana bin Algeria. ana muka kawo ƙarshen shirin labarin matasan na yau mun gode muku da sauraron shi da kuka yi za ku sake sauraron shi a kan lambar uku biyu biyar kyauta tare da Airtel.